Haidar, ina so ka sani. Idan na tafi, kai zan tarar. Haka zalika idan na dawo, kai zan kuma tararwa. Wallahi ka zama min mabuɗin rayuwata. Tuni lokaci ya ƙure miki, ke ce baki sani ba. Ta ya aka yi kika san labari na? Labarin ki da wasu suna tafiya akan hanya ɗaya. Baki isa ki so abin da nake so ba. Amincewar zuciyata da yardarta shine nasara ta nema rayuwa. Kai? Ni ga fasawa baki? Kin isa kyawun motar raina? Ba zan taba barin ki ba. ni da ke daren sai muna tare. Mafarkin saudin dimi tamman kare. Ki tsanani duk wuya ka karbi da ni. Wannan zantukan da kike faɗa mu daidai yake da abin da ke cikin raina. Idan ba za ki damu ba ina so za mu magana da ki. Mafarkin saudin dimi tamman kare bai yau darasinmu da zamu za mu gabatar da darasi ne a adabi haidar yes to highlands hankalinku baya tare da mu mafarkin dindimi so our topic today is addition of numbers i think all of you know what we mean by addition of numbers Haidar. Yes, ma'am. Suhailat. Two of you come outside. da ya gaza furtuwa bai kamata ya ɓoyo ma ba komai abokiyar karatu ta ce zuciya ta ji jini to highlight me tsakanin ki da shi an abokin karatu na ne shi nake fatan in ku gama karatu mai aure mafarkin sau dindimi idan kare bai fara ba